yau 23 ga watan jumada ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan uku miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna a tajridu sarih li a hadithin jami'is sahih eh, wallafar zainuddin az rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 160 daidai za mu tashi kan hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال إبراهيم الراوي عن القمة الراوي عن ابن مسعود لا أدري زاد أو فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه shi rawaito wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah wato ya jagoranci sallah قال إبراهيم الراوي عن القمة سي إبراهيم الراوي وان يرويتو حديث دقا القمة القمة شيكما يرويتو دقا ابن مسعود سيكي تشوى لا أدري بزن سني با زاد أو نقص قال النبي يقول جيوه wato yana shakka ƙari ne aka samu a sallar yadda abdullahi ya gaya masa ko rage aka samu falan ba sallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama qila lahu sai aka ce da shi ya rasulullah a hadasa fi salati shay'un wani abu ya faru a cikin sallah ne wato wani abu ya faru dangane da sallah ne kala sai annabi ya ce wa ma zaka menene kuma ya faru kalu sallaita kaza wa kaza sai ka sallaci raka'a kaza da kaza fa sana rijlaihi sai ya nade kafafuwansa واستقبل القبلة يفسكن شاء القبلة وسجد سجدتين يسجد بيو ثم سلم سنة يسلم فلما أقبل علينا بوجهه عند يفسكن توم دفسك الساعة قال سيتي إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به qala innahu law hadatha fi salati shay'un lanabba'tukum bihi yace da wani abu ya faru a sallah ai da na gaya muku walakin innama ma'ana basharun mithlukum sai dai ni ba wani bane face mutum kwatankwacinku, an sa kamatan sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa'iza nasitu ne, don haka idan na manta to ku tunatar da ni wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawa kuma idan ɗayan ku yayi sallah yayi shakka a cikin sallarsa to ya kirdaji wato daidai falyutimma alaihi ya ci kashe a kansa thumma liyusallim sannan yayi sallama thumma yasjudu sajdataini sannan yayi sujada biyu wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a wannan guri a kitabus salah bab at-tawajjuh nahwa wato babin da yake magana akan fuskantar alƙibla, ce babu tawajjuh nahwa al-qiblati haythu kana wato mai sallah zai fuskanci alƙibla a duk inda yake sannan ya fitar da shi dai a cikin kitabun sala a karkashin babu ma jaa fil qiblati wa man lam yara al-i'adata ala saha fa salla ila ghairi al wato a ƙarƙashin babin da yake magana akan abin da ya zo dangane da alƙibla da wanda yake ganin da wanda yake wato baya ganin dan mutum ya yi rafkanuwa ya yi sallah ba ga alƙibla ba cewa zai rama wanda ya rafkanuwa ya yi sallah ba ga alƙibla ba cewa ba zai rama ba fasalla ila ghairil qibla ya yi sallah ba ga alƙibla ba to ba zai rama ba wa fi kitabis sahwi haka nan ya fitar da shi a cikin kitabu sahwi imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabu sahwi babun idza salla khamsan babun da yake magana akan idan masallaci ya sallaci raka'a biyar haka nan ya fitar da shi a kitabul aiman wan nuzur wato babin kitabul aiman rantsa-rantsa da kuma bakanci babu idza hanatha nasiyan fil aiman wato idan mutum yayi rantsuwa bisa mantuwa sai ya karya rantsuwar menene hukuncinsa ya fitar da wannan hadisi a karkashin wannan babi hakanan ya fitar da shi a kitabul akhbar akhbarul ahad ya fitar da shi a karkashin babin ma jaa fi ijazati khabar al-wahid as-saduq fi al-adhan wa was-sawm wa al faraid wa al ahkam wato inda yake magana akan halaccin karɓar labarin mutum ɗaya mai gaskiya dangane da abin da ya shafi kiran sallah da ita kanta sallar da azumi da sauran ayyuka na farilla da kuma sauran hukunce-hukunce da haka imam bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban da hanyoyi daban-daban imam muslim ya fitar da shi a kitabul masajid babin asahu fi salah Hakanan abu dawud ya fitar da shi a kitabu sala babun idan sallah khamsan babun da yake magana akan idan mutum ya yi sallaci raka'a biyar bisa kuskure hakanan Imam imamu tirmidhi ya fitar da shi shi ma a babu ma ja'a fi sajdatai sahwi ba'da salami wal kalam babu ma ja'a fi sajdatai sahwi ba'da kalam ba'da salami wal kalam ya zo dangane da sujjadar rabkanwa bayan mutum ya yi sallama bayan ma ya yi magana imamun nasa'i ya fitar da shi fi sahwi babu taharri babin da ya magana akan taharri kirdado wato mutum ya kirdaji ya kintaci abinda yake ga shine daidai hakanan ibnu maja ya fitar da shi a cikin kitabu iqamati sala babu ma a shakka fi man shakka fi salatihi babin da yake magana akan wanda ya shakka a sallarsa eh, ibn khuzaima ibn hibban da sauran malamai da yawa sun fitar da hadisin a littattafansu don haka hadisi ne muttafaqun alai hadisi ne sahihi wanda babu babu wani abu a tattare da shi na, na, suka wani hadisi kamar yadda za muka gani hadisi ne wanda ya kunshi hukuncin sahau wato hukuncin rabkanwa. amma nan imam bukhari ya kawo mana shi a kitabul abin nan kitabus sala a karkashin hadisan da suke magana akan fuskantar alƙibla. za mu faɗi munasabar da ta sa imam bukhari ya ambace shi anan amma yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suka yi magana akan sajdata sahwi ko sujudu sahwi sujjadar rabkanwa da mutum zai yi bayan ya yi rabkanwa a sallah akwai hadisai waɗanda su ne za ka iya kiransu umul bab babu abin nan sahawi akwai hadisan da kusan su ne jigo sauran hadisai duk suna mara musu baya daga ciki akwai wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisin zuliyadain riwayar abu sa'id al-khudri da riwayar imran ibn husayn akwai hadisin abdullahi ibn buhaina hadisin abdullahi ibn buhaina akwai hadisin imran uh, ibnu husayn wanda shi ma ya rawaito hadisin zuliyadai to waɗannan su ne jigon hadisai waɗanda suka yi magana uh, a kan abin da ya shafi rafkanwa a sallah uh, banda su akwai wasu hadisai hadisin ibnu abbas da waninsa waɗanda suka zo suna ɗauke da ma'anar abin da ya shafi rafkanwa amma dai waɗannan su ne jigo a tajuddinul fakihi tajiddin al yana cewa hadisai da suka zo a cikin babin sujudu sawi guda goma sha uku ne a littattafai waɗanda suke na hadisi mashhurai kitabu sahwi yana zuwa nan gaba saboda haka za mu takaita magana akan sahu din ba za mu yi ta daki daki ba sai mun zo kitabu sahau. da in muka yi ta nan muka baje ta gaba ɗaya mun je can ba abinda za a ce kuma saboda haka za mu tsaya a tsaya akan wasu masail ne a nan. in mun je can kuma sai a tattauna sahau din sosai da faɗi yake cewa an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah ibrahim ibn yazid an-nakhai wanda shi ya rawaito hadisin daga al alqama ibn yazid shi kuma daga daga abdullahi dan abbas wato ibrahim an alkama an abdullahi dan ibn abbas sai shi ibrahim wanda ya ruwaito hadisin daga alkama alkama kuma ya ruwaito daga ibn mas'ud sai yake cewa la adri wato ba zai iya tunawa ba hadisin yana magana akan annabi ya kara ne ko ya rage a sallar ya ce la adri a sallar nabi sallallahu la adri zada auna ƙasa wato yana shakka bai kiyaye lafazin ba a lokacin shin abinda annabi sallallahu alaihi ya a wannan a wannan gabar saboda ƙari ne ko saboda rage ne amma a cikin sayul bukhari babin da yake bin wannan babin da ya kawo bayan wannan ya kuma maimaita hadisin babin da ya ji ma ja a fil qiblati wa man lam yara al i'adata ala man saha fa salla ila ghairi al qibla to a ƙarƙashin wannan babi da ya sake kawo shi sai ya kawo shi riwayar alhakam alhakam an ibrahim an alkama an abdullahi bin mas'ud sai ya ce annahu salla khamsan ya sallaci raka'a biyar kaga ya biyo ta hanyar shi ibrahim din dai da wannan isnadin amma rawin anan alhakam ne alhakam ibn utayba ba ba waccan waccan ruwayar mansur ce mana ruwayar alhakam ce to kaga kenan ƙari ne aka samu a sallar ba ragi ba ƙari ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi sallah raka'a biyar ne don haka wancan magana da yake cewa bai iya tunawa ƙarawa yayi ko ragewa yayi zai yiwu lokacin da ya gaya wa mansur hadisin shi ibrahim lokacin da ya gaya wa mansur wannan hadisin ya yi shakka karawa ko ragewa ya yi amma lokacin da ya gaya wa alhakam wannan hadisin sai ya zama da babu shakka ya rawaito cewa karawa ya salla hamsan ya sallaci biyar ne kuma banda alhakam hamad ibn abi sulaiman talha ibn musarrif da wasunsu duk sun rawaito su daga ibrahim daga alkama ya ambaci sallah raka'a biyar annabi sallallahu alaihi wa yayi sannan Hamad da alhakam sun ƙara bayanin ma cewa sallar da yayi azhar ce sallar azhar ce sallar azhar ce bakon hudu sai sallaci raka'a biyar a cikin al-mu'jam tabarani al-kabir akwai ruwayar talha ibn musarrif an ibrahim da wannan isnadin amma sai ya ce annaha al-asr ya sallaci la'asar amma wanda yadda yake a cikin sahihai shine daidai ba sallar la'asar ba ce sallar azahar ce kamar yadda ibnu hajar yake cewa ma fi sahihi sah abinda yake cikin sayul bukhari shine mafi inganci ba wancan na ruwayar tabarani ba saboda ka wahami ce a ruwayar ya zo a ruwayar muslim da abu dawud cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khamsan annabi ya mana sallah raka'a biyar yake cewa salla annabi sallallahu alaihi wa sallam falamma sallama qila ya rasulullahi a hadatha fi salati shay'un aka ce ya rasulullahi akwai abin da ya faru a sallah ne wato kaga anan kamar su suka fara tambayarsa su suka fara tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga ya sallaci raka'a biyar wani abu ya faru ne muka ga sallah ta zama biyar bayan hudu aka san ana yi amma a ruwayar muslim da abu dawud sai yake ce mana sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khamsan falamman fatala tawashwasha alqawmu bainahum فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا رواية مسلم sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah raka'a biyar yayin da ya gama sallah sai mutane suka shiga kuskus a tsakaninsu shi ne tawashwashal qawmu bainahum sai suka rika kuskus a tsakaninsu wato ba su fuskance shi da magana kai tsaye ba amma ya kula cewa suna ta kuskus ya riga jin dan gunguni haka cikin mutane to shine sai yake tambayar su masha me faru ne me faru ne naji duk kowa yana ta zantar da dan uwansa to shine sai suka ce ya rasulullahi hal zida fi salati an yi ƙari ne a sallah an samu ƙari ne sai ce a'a to kaga wannan ruwayar sai ta nuna mana cewa ba su suka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana shine da ya ji suna wato magana a asirce a tsakaninsu ya yi musu magana akan cewa wani abu ya faru ne ya ji suna ta kus kus kus a tsakaninsu wannan kamar yadda ibnu hajar yake cewa yana nuna maka wato girman ladabin sahabbai tare da shi sallallahu alaihi wa sallam suna da girman ladabi duk da gashi sun ga wani abu bako amma sun kasa kai tsaye su yi masa magana kaga wannan yana daidai da hadisul zuliyadai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rafkanuwa ya yi sallama daga raka'a biyu sallar azhar sai ya sallama daga raka'a biyu abubakar da umar manyan sahabbai ana gaban ana sahun gaba amma kowa ya kasa yin magana sai dai, shine ya magana saboda dai, matsayinsa bai kai kamar nasu ba shi mutumin ƙauye ne mutumin ƙauye eh, garam ne yake haka ba ruwansa kai tsaye kawai sai ce ya rasulallah, ka manta ne ko ko ƙasar muka yi wannan bayan har annabi sallallahu alaihi ya tashi ya shiga ya fito ya shiga gida ya fito ya tsaya wasu ma masu irin fita da wuri din da duk sun fita wanda da an yi sallama za su fita ko lokacin sabai akwai irin su ba wai ba wai lalacewa ce ta saka. da yan hadisi yake cewa fakhara da sur'anun nas saboda ka wasu sun fita to shi ne da ya faɗi wannan magana shi ne a sallallahu alaihi ya tambaye su a sadaqa zul dai. gaskiya ya faɗa tun ga ku ai ya kamata a ce ku ka fara magana wannan shi sa masa shakkar ya ƙara tabbatarwa to a shahid anan wani yana maka ladabin sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadda ba su suka fara masa maganar ba a wannan ruwayar ba za mu gane haka ba amma a ruwayar muslim tana nuna cewa shi ya fara tambaye su da ya ga suna kuskus a tsakaninsu ya ce ma sha'anukum sai suka ce ya rasulallah hal da fi salati an yi ƙari ne a sallah sai ya ce a'a yace a hadasa fi salati shay'un suka ce a hadasa fi salati shay'un wani abu ya faru a sallah ne wato akwai wani abu da ya zo na wahayi wanda aka samu canjin wani hukunci a cikin sallah saɓanin yadda muka saba gani wani ita ce ma'anar tambaye su wani wahayi ne ya zo sabo wanda ya kawo wani canji a cikin sallah saɓanin yadda muka santa kaga wannan yana nuna maka cewa sun yarda ana naskul hukumi akan shafe hukunci a kawo wani tunda inda ba su yarda da haka ba wannan baya cikin tunanin su ba wannan ba zai su yi wannan tambayar ba wannan tambayar tana na cewa sun yarda cewa akwai yiwuwar kowane irin hukunci a lokacin ana iya canza shi ko a ƙara ko a rage ko a sake masa fasali shine sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zaka menene ya faru ibnu hajar al-asqalani yake cewa to kaga wannan yana nuna maka cewa annahu lam yakun indahu shu'urun mimma waqa mimma waqa minhu min ziyada annabi sallallahu alaihi wasallam bai san bai san cewa ya ƙara wani abu a sallarsa ba tunda inda ya sani ba zai tambaye su ba ma zaka ba menene ya faru shine ibn hajar ce wa fihi dalilun ala jawazi wuqu'i sahwi min al alaihi assalam alaihi salatu wassalam fil af'al wannan yana nuna halaccin a samu rabkanwa daga annabawa a cikin abubuwan da suke aiki ne wani aiki su yi su yi rabkanwa a ciki kuma ƙarshen hadisin yana ƙara ƙarfafa mana haka inda annabi yake cewa walakin inda ma ana basharun mislukum ni kadai mutum ne kamar ku an sa kamatan sauna ina mantawa kamar yadda kuke mantawa fa idza nasitu fadhakkiruni dan haka idan na manta ku tuna mu kaga wannan ya fito karara wajen wato halarcin jingina mantuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan yana nuna raunin hadisin da ya zo a cikin muwadda wanda ya zo balagan ne shi ma imam malik ya faɗe shi balagan ne cewa balagani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni la ansa ko la ansa ko la ansa walakin unassa li usharri ko li asunna wato ni nakan manta ko kuma a'a ni bana mantawa ana mantar da ni ne li asunna dan in sunnanta wani abu amma ba wai mantawa ne da gangan wato wato kamar da gangan nake mantawa ina manta ne da gangan saboda wani abu a fahimci wata sunna daga wajena wani hadisin imam malik ya fitar da shi balagan ibn abdulbar a cikin littafinsa a tamhid yake cewa wannan hadisin da wannan lafazin فلا أعلمه يروى عن sallallahu alaihi الله عليه وسلم بوجه من الوجوه musnadan, ban taɓa sanin ban san inda aka ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da wata fuska daga cikin fuskoki da cikakken isnadi ba wala maqtu'an ko ma da wani isnadin da ba cikakke ba min ghairi hadha alwaji in ba anan ba wato a cikin wajen ruwayar malik kawai ya same shi shi ma malik bai faɗi isnadin ba cewa kawai balagani labari ya zo mu kawai haka ya faɗi shi yace wa huwa ahadul ahadith al arba'ati fil muwatta allati la tujadu fi ghairihi musnadatan wala mursalatan ce shi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu a cikin muwadda wanda waɗanda babu su a wasu littattafan da isnadin su cikakke ko ma isnadin da yake mursal ne ba ba a samu ba e, ibnu abdulbar ya yi ƙoƙari dukkan hadisan da suka zo balagat wanda ake kiransu balagati malik wanda maliki ke cewa balagani balagani baya bai faɗi isnadin ba to ibnu ibnu abdul ya yi kokari ya binciko musu asanin ɗinsu a wasu littattafan amma banda guda hudu daga ciki akwai wannan to wannan yana nuna maka cewa wani hadisin baya da ba tabbatacce ba ne don hadisin da bai rasa isnadi bai tabbata ba hadisi ne wanda ba tabbatacce ba Ah, irin wannan magana da ibn abdulbar ya faɗa dangane da wannan hadisin ita ce maganar da ah, jalaluddin suyuti suyuti irin ta ya faɗa a cikin littafinsa manahilus safa fi takhrij ahadithi ash-shifa manahilus safa fi takhrij ahadith ash-shifa ya yi littafi wanda yayi ah, yayi bayanin hadisan da suke cikin ash-shafa to da ya zo kan wannan hadisi ya ce wannan hadisi babu shi ta wata hanya da ta inganta wato ba da wata isnadi wanda yake cikakke hakanan hamzatul kinani wani ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi shi ma yake cewa wannan hadisin ba a same shi ba sai ta hanyar malik shi kuma malik bai kawo isnadinsa ba cewa ya labari kawai ya isan masa balagani hakanan abu tahir al-almati shi ma malamin hadisi ne yake cewa wa qad bahthi anhu wa su'ali An عنه للأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت Ahadin, أحد أنه Bihi. Ya ce na daɗe ina ta bincike kan wannan hadisin na daɗe ina ta tambayar malamai masana game da wannan hadisin amma ban samu ɗaya wanda ya ya san wannan hadisi ba ban same shi ba ban ji shi daga wani daga cikin manyan malamai ba saboda haka hadisi ne wanda yake bai tabbata ba shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa Eh, sifili na farko eh, hadisi na ɗari da ɗaya yake cewa wa zahirul hadisi annahu la yansa bi ba'ithil bashariya hadisin idan ka duba zahirinsa shi wani hadisi na la ansa walakin unassa li usharri ko li sunna yace yana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa da ɗabi'arsa ta dan ta dan adam cewa inda ma yunassihi Allahu li Allah yana mantar da shi ne kawai don ya shar'anta wani abu yace wa ala hadha fa huwa mukhalifun lima thabata fi sahihaini yace to a bisa ga haka ya saba wa abin da ya tabbata a cikin sahihaini wa ghairihima da wasu sahihaini min hadisi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an innama ana basharun an sa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni yace to ya saba ma wannan hadisi na gaban mu dinnan da muke karatun sa yanzu wanda ya tabbata a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama ana basharun an sa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni wala yunafi hadha an yatarattaba ala nisyanihi hikamun wa fawaid mala yace wannan baya kore in yayi mantuwa a karkashin mantuwan nan tasa hikimomi kuma a samu fa'idoji min albayani wat bayani na wasu hukunce hukunce karantarwa ta wasu hukunce annahu la yajuzu nafyu an min tabi'ati al yace manufa dai shine a sani cewa bai halatta a kore wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mantuwa ba wacce ɗabi'a ce ta ɗan adam saboda wannan hadisi wanda bai tabbata ba li mu'aradatihi li hadha hadisi sahih don ya ci karo da wannan hadisi sahihi shine hadisin da muke da yake gaban mu ibnu daqiq al-eid ɗaya daga cikin manyan malamai yana cewa tabbatarwa wato halaccin faruwar mantuwa ga annabawa Ya ce, huwa mazhabu ammatul ulama'i wan nazar shine mazhabar mafi yawan malamai da waɗanda suke masana masu bincike lokacin yana magana akan hadisin zuliyadai hadisin zuliyadai tunda ya ya ya ya ce ya yi raka'a biyu amma an tambaye shi ya ce bai san yayi ba ce to kaga wanda yana tabbatar da sahu yana tabbatar da mantuwa to ya ce wa hadha min mimma yadullu alaihi yana nufin hadisin zul yadain wanda a lokacin shi yake magana akan sa ce shi ma yana tabbatar da haka ce wa qassar raha sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn mas'ud bi annahu yansa kama tansau ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa ƙarara a hadisin abdullahi dan mas'ud cewa yana mantawa kamar yadda kuke mantawa sai ibnu daqiq al-id ya ce wa shaddat ta'ifatun min al-mutawakhilina amma an samu wata ɗa'ifa wasu jama'a daga masu kutse wato masu shishigi masu shishigi da wuce gona da iri wajen su rika faɗar maganganu ba dalili ba kawai abin da ya zo musu a kai shaci faɗi kundin ka da lokaci kawai mutum in tariya masa cewa to ya ce annabi kaza ne kawai sai faɗa wanda har ta kai shi yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya faɗi abin da ba gaskiya ba wanda da shine da muke ta ji yanzu galibi mawaka mawaka da sunan madahu da sunan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta shirga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wacce da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji mai wannan ƙaryar sai ya tsaye da haddi akan wasu ba ba farin ciki zai ji ba daɗi zai ji da abin da ake faɗa wanda suke rushe shi nashi maganganun ba tunda me amfanin kai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da magana da za ta rushe tashi maganar ka yabe shi da abin da zai karyata maganarsa ai kaga babu yabo a ciki shi ya ce ansa kai kuma ka zo ka ce baya manta kaga kamar yana faɗa kana cewa ƙarya yake yi, ba haka bane kaga wannan abin ya yi muni kwarai da gaske sai dai kasancewar galibi da jahilci ake yi ana zaton cewa eh, abin da ake yi daidai ne shi yasa ibnu daqiq al-id ya kirawo su al-mutawakkilin al-mutawakkil shine wanda yake kutsawa cikin abin da ba shi da ilimi a kansa yana kutsa kansa cikin abin da baya da ilimi a kansa ya ce to wata ɗa'ifa daga almutawakilin masu kutse masu shiga abin da ba su da ilimi a kansa ya ce sun wuce saba wa sauran malamai faƙalat la yi juzo sahu alaihi suka ce ba yi wa annabi ya rafkanwa wa inna ma yansa amdan suka ce da gangan yake mantawa ba wai mantawa yake ba a da gangan yake da gayya yake yi wa ya ta'ammadu suratan nisyani liya sunna yana yin abu da gangan kamar mantuwa amma dan kawai a samu wata sunna amma ba mantawa yi ba ibnu daqiq al ce wa hadha qat'an batilun to wannan magana yanke ƙarya ce ba gaskiya ba ce li ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu yansa malai ce saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da labarin cewa yana mantawa to kaga duk abin da zai ci karo da maganarsa karara babu shakka ba za ka ji ɗarɗarka wannan abin ƙarya ba ne kowane ne kuma ya faɗa wali annal af'al al abdiyya ta salat ce kuma in ka ce da gangan yake mantawa yayi abin abin da gangan to ai duk abin da za ka yi shi da gangan baya cikin sallah ka yi shi kuma da gangan ka bata sallar ka ce ayyuka na ganganci a cikin sallah ba ta sallah suke wale anna suratul fi'l nisyani ka suratul fi'ilin amdi kuma in kai abu da gangan da wanda kai na mantuwa ba za su a iya bambancewa ba da gangan ne wannan ko da mantuwa ne wa inna ma ya ne lil ghairi bil ikhbar sai in ka fito ka gaya wa mutum cewa ba da gangan ne ba ko da gangan ne sannan zai iya bambancewa amma da abin da aka yi da mantuwa da abin da aka yi da gangan duk surar su daya duk abin kama ɗaya gare shi ga wanda yake kallo ko yake saurari sai idan shi mai abin ya fito ya faɗa to shi kuma annabi sallallahu alaihi bai fito ya faɗa ya ce da gangan nayi ba to ya aka kasancewa da gangan yayi wannan ita ce maganar ibnu daqiq a cikin ihkamul ahkam sharh umdatil ahkam akwai maganar alqadi iyad alqadi iyad mai ashafa Ah, afwan magana ibnu abdul bar za mu zo magana al-qadiyat magana ibnu abdul al-maliki a cikin littafin sa at-tamhid sharh muwadda yace wa fi hadha al-hadith wujuhun min al-fiqh wal ilmi yace a cikin wannan hadisi akwai wato fuskoki daban-daban na ilimi da fiqhu minha daga cikin abin da ya kunsa na ilimi annan nisyana la yu'samu minhu ahadun nabi yanka na aw ghayra nabi yace yace shi ita mantuwa ba wani wanda ake yi wa wato katanga ga barin mantuwa ya zama masumi baya mantuwa annabi ne ko ba annabi bane ce wani hadisi yana nuna mana haka ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallama nasiya adam fa nasiya zurriyatuhu hadisin abu huraira da cikin tirmizi da waninsa wanda annabi adam da aka zo karɓar ransa ya yi kyautar wani ɓangare na shekarunsa ga annabi ga annabi dawud alaihissalam ya yi kyautar shekaru 60 abin da shekaru 40 daga cikin shekarunsa ga afuwan shekaru 60 daga cikin shekarunsa ga annabi dawud alaihissalam lokacin da shi kuma shekarunsa da aka yanka masa gaba daya dubu ɗaya ne to lokacin da suka cika dubu ɗaya har da waɗancan da ya yi kyauta aka zo za a karɓi ransa ya ce ai da saura aka yi aka yi aka ja ya ja to shine a cikin annabi sallallahu alaihi cikin labarin da yake bayarwa yake cewa fa jahadat zurriyatuhu wa nasiya fa nasiya zurriyatuhu ya ja yayi jayayya yayi runto shi ma zurriyarsa ta rika yi ta rika runto sannan ya manta zurriyarsa ma ta rika mantuwa to kaga anan an jingina wa annabi adam nisyan gashi na alqur'ani wal ahidna ila adam min qablu fa nasiya eh. kaga karara Allah ya ce wa nasiya wa lam najid lahu azma saboda haka Allah ta'ala ya jingina wa annabawa mantuwa to kaga wani yazo ya kore kuma kaga anan da wake da wake karawa Allah ya ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah kaga akwai akwai akwai mashi'ar Allah da annabi zai iya manta wani abin da ake karanta masa shi yasa wata rana yake cewa rahimallahu fulanan zakkarani ayata kaza kaza kunti unsituha ya tuna min wata ayar da an mantar da ni ita Ibnul mulaqqin malamin ibnu hajar ne al-asqalani a cikin littafinsa ilamul al-i'lam bi fawaid umdat al-ahkam karkashin wannan hadisin shi ma abin da yake cewa kenan yace wannan hadisi daga cikin fa'idojinsa akwai jawazu sahwi fil af'ali ala al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu salawatullahi alaihim wa salamuhu ce a cikin fa'idojin wannan hadisi akwai tabbatar da halaccin samuwar mantuwa daga annabawa amma a cikin ayyuka a cikin ayyuka za mu yi bayani a mantuwar da aka ce suna yi ko ko sahau ba sa yin ta ne a kan abin da aka turo su su isar ba za a turo wani annabi sallallahu alaihi bai isar abin ba kuma ya manta ko ya sahau a ciki wannan wannan ba zai yiwu ba daman a cikin ayyukan su ne ko kuma bayan sun isar da abin bayan sun riga sun karantar da abin to shine shi ibnul mulaqqin yake cewa wa idza taqarrara dhalika fajawwaza sahwa alaihim ammatul ulama'i wan nazar kamar da yadda maganar ibnu daqiq al ta gabata cewa da yawa daga cikin malamai abin da suka tabbatar kenan masana cewa hadal hadith dalun alaihi kuma wannan hadisin yana nuna haka yana nufin hadisin zuliyadai sannan ya ce wa huwa musarrahu bihi fi hadisi ibn mas'ud kuma ita ce maganar da aka fita aka faɗa karara a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud shine wannan hadisin da muke karatun sa yanzu cewa annabi sallallahu alaihi ya ce ah, annahu yansa kama tansau yace wa huwa zahirul qur'an kuma shine zahirin alqur'ani zahirin alqur'ani abin da ya nuna kenan ce yana daga cikin malafuzzan malamai cewa an-nisyan laysa bi bid'in fil insan wato mantuwa ba wani abu ne farau ga dan adam ba wato tun farkon dan adam aka fara samun mantuwa ba wani abu ne da ya zo daga baya wa awwalu nasin awwalun nasi sukan ce awwalu nasin awwalun nasi ce su sun mai insanu insanan li nisyanihi haka farkon mutane shi ya fara mantuwa shine annabi adam alayhi salam to shi ma sai ya ƙara cewa wa shazzat ta'ifatun min almutawaghilin fa qalat sai ya kawo maganar ya ɗauko maganar ibnu daqiq al-idud da dai bai jingina masa ba amma maganar sace cewa wasu masu kutse sun zama sun zama wato shazi sun zama daban sun zama bara gurbi har suna cewa la yajuzu alaihi alaihi sahu ya faɗi magana irin ta ibnu daqiq al-id sai dai a cikin maganarsa ya ambaci wani daga cikin manyan malamai wanda shi ma ya yi wannan abin nan ya samu wannan zamiyar ya faɗi irin wannan maganar ne abul muzaffar al-isfirayini a cikin littafinsa al-awsat malam yace wa hadha manhan ghairu sadid ibnu ya yace wannan maganar ba daidai ce ba ba daidai bace wa jam'u diddi ma ad mustahilun ba'id kuma bai yiwa ka hada kishiya da kishiya ce ban mantawa ina mantawa wannan ba za su haɗu ba a ce baya mantawa kuma ya ce ina mantawa kuma ya zama magana ce guda ɗaya. ba za su haɗu ba yace li ikhbarihi alaihi salatu wassalam annahu yansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa yana mantuwa sannan ce was sahihu al jawas magana sahihiya shine halaccin samun haka din tare da annabawa fa inna sahwa la yunaqizu nubuwa rabkanwa ba ta warware annabci dan an ce mutum ya rabkanwa ba yana nufin ya zama ba annabi ba wa idza lam yuqarra alaihi lam tahsul fihi mafsada kuma in ya rabkanwan nan ba tabbata zai akan rabkanwan nan ba za a za a fadakar da shi to kaga babu wata mafsada da za ta faru a nan bal tahsulu minhu fa'ida ba ma mafsada ba fa'ida za a samu amfani za a samu wa hiya bayanu ahkam taassi wa taqrir al-ahkam shine a samu hukunce hukunce na yin koyi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabbatar da wasu hukunce hukunce to kwatankwacin irin wannan alqadi iya shi ma ya faɗa a cikin littafin sa al-shifa al-shifa wanda muke cewa a shafa ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa littafin da ake cewa a ashafa a ciki yake cewa amma ma yakunu bi ghairi qasdin wa ta'ammudin kasawi wan nisyan fil wadha'if ash-shar'iyya yace abinda yake kasancewa ba da nufi ba ba da ganganci ba kamar rabkanwa kamar mantuwa a cikin ayyuka na shari'a mimma taqarrara ash-shar'u bi adami ta'alluq al bihi abinda shari'a ba ta tabbatar da cewa ana buƙatar ka ji shi ka koyi wani abu ba wato ba alƙur'ani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai karanta ya manta ba wannan wannan ba a samu haka ba ba yadda za annabi sallallahu alaihi wasallam zo an saukar masa da alƙur'ani kuma ya manta abinda aka saukar masa saboda Allah ta'ala ya lamince masa zai rike wa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana saboda haka Allah ta'ala ya riga ya ya ya lamunce masa cewa in an karanta alkur'ani kawai ya saurara ya ce to abinda ba ya da alaka da wannan wa tarkil mu'akhazati alaihi abinda ba zai yi a ce yayi laifi ba yace fa ahwalul anbiya fi tarkil mu'akhazati bihi wa kaunihi laysa bi ma'siyati lahum ma umamihim sawa ce to da annabawa da sauran al'ummominsu duk a cikin irin wannan ɗaya ne babu bambanci yara in ka yi abu a mantuwa ba za a kama ka da laifin kayi mantuwa ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba a kama mutum abin da ya bisa ga mantuwa ba a cewa an kama shi yayi laifin mantuwa ba yace to haka su ma annabawa suke ba su da bambanci anan ibnu taymiya a cikin ah, kamar yadda yake cin a cikin al-mustadrak ala majmu'ul fatawa yake cewa yajuzu nisyanu ala rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahkami shar'i da jumhurul ulama ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta wani abu kamar yadda yake a gurin daukakin malamai kamar yadda yazo cikin hadisin zulyadaini da waninsa wa kama dalla alaihi alquran yace kamar yadda alqurani kuma ya nuna wattafaqu ala annahu la yuqarru alaihi amma sun yi ittifaki akan cewa ba a tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan wato bai tabbata akan wannan rabkanuwa din da ta faru da kuma an fadakar da shi ko ya fadaku haka nan ne shi ma a cikin nailul autar shi ma kwatankwacin abinda ya faɗa kenan har ma yake cewa da alqadi iyad da imamun nawawi duk sun nakalto ijma'i akan wato sun akan rashin halaccin rafkanuwa ko mantuwa ta shiga cikin abubuwan da aka aiko da su su isar ba zai yiwu ba a cikin abin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar ya manta ya wani abu anan sun yi ijma'i akan cewa haka ba za ta faru ba Ba wani malami da ya taɓa faɗar haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law hadatha shay'un fi salati lanabatukum bihi da akwai wani abu sabo ya faru a sallah to da sai in gaya muku sauraka babu wani abu sabo da ya faru wannan kamar ibnu hajar yake cewa yana nuna rashin halaccin jinkirta bayani lokacin da ake bukata a ji shi wato adamu jawazi ta'khiril bayan an waqtil haja ana iya samun ta'khirul bayan an waqtil khitab wato lokacin da aka saukar da aya tana buƙatar wani bayani ana iya samun jinkiri amma ba lokacin da ake da buƙatar a samu bayanin ba kuma a bar mutane cikin ɗimuwa ba su samu bayanin ba shi yasa yake cewa da a ce wani abu sabo ya faru to da zan gaya muku ba zan jinkirta ba sannan annabi sallallahu alaihi ci gaba da ce musu ah, wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya shakka a sallarsa wato ya adadin abin da ya sallata adadin abin da ya sallata nawa ne uku ne ko hudu falyataharras sawa to ya kirdaji abin da yake daidai wato ya nemi abin da ya fi rinjaye akan tunaninsa da zaton cewa shi ne daidai falyutimma alaihi ya cika shi a kansa wato ya yi gini akan abin da yake rinjayarwa a tunaninsa shi ne daidai sun sallim sannan sai ya yi sallama sun ba ya sujudu sajdatain sannan sai ya sujada bayan sallama wato ita ce sujudul binan albadiya ko da salam bayan ya yi sallama wannan lafazin na falyataharras sawa ya zo da lafuzza daban-daban a wajen imam muslim a cikin sayo muslim ya kawo lafuzzansa daban-daban ya kawo shi da lafazin fa'ayyukum shakka fi salatin falyanzur ahra zalika ila sawab kowane daga cikin ku in yayi shakka a sallarsa to ya duba wanne ne ya fi dacewa ya zama daidai ukun ne ko ko hudun ne haka na imam muslim ya fitar ta hanyar shu'ba an mansur falyataharra aqraba zalika ila sawab ya kirdaji abin da yafi kusa da daidai a tunaninsa a haka nan a cikin sayo muslim riwayar fudail ibn iyad an mansur ya ce falyataharra alladhi yara annahu sawa ya kirdaji abin da yake ganin shine daidai sannan ya ce walutin alai ya cika shi a kansa to malamai sun yi zaɓani me ake nufi da taharri menene kirdadun me ake nufi da taharri a gurin shafi'iya a gurin shafi'iyya shine albinau alal yaqin la alal aghlabi wato ko da yaushe ka yi gini akan yaqini ba akan abin da ya fi rinjaye ba wato abin da ka fi yaqini in aka ce ga uku kana shakka uku ne ko hudu wato kana da yaqinin uku din amma ba ka da yaqinin hudu to sai ka yi gini akan yaqini su suka ce wannan shine taharri saboda haka kaga duk sanda kai shakka ragewa za ka yi in kana shakka biyu ko uku ka da ita biyu kana shakka uku ko hudu ka dawo da ita uku wannan shine taharri a gurinsu suka ce li'anna salata fi dhimmati bi yaqin fala tasqutu illa bi yaqin tabbas ana buƙatar kada wannan sallar yaƙinan babu ko shakka to ba za ta sauka ba za ta sare da kanka da shakka ba sai da yaƙini kuma to haka wannan raka'ar ka sauke ta daga kanka da yaƙini ba da shakka ba Ibnul munzir munzir a cikin littafinsa al-awsat fi sunani wal ijma'i wal ikhtilaf littafi ne wanda yake babba mashahuri mai cike da ilimi wanda yake haikaito maka mazhabar salaf a cikin hukunce-hukuncen shari'a babu wani wanda yake bincike akan harkar hukunce-hukuncen shari'a ba tare da ya buƙaci wannan littafi na al'ausat ba a cikinsa yake bayanin wannan mazhaba ɗin ta shafi'iya ya ce cewa wa ƙalar ta'ifa wasu daga cikin malamai sun ce ma'anar taharri a ruju'u ilal yaqin abinda ake nufi da taharri suka ce a koma ga yaƙini a koma ga yaƙini li'annahu amara an ya sawab wasawabu huwa rujo ilal yaqin haka suka fassara abin an ce ka koma ga daidai suka ce daidai din shine ka koma ga yaqini wa inna ma amara an yarji'a man shakka ilal yaqini yace an ya umarci wanda yayi shakka ne ya koma ga yaqini wa lam ya'mur an yarji'a min shakkin ila shakkin haka bai umarce shi daga shakka ya koma ga shakka ba ماله يتي ومن حجة من قال بهذا أن يقول إن جشي ابن المنذر أبو بكر ابن المنذر يتي لك حجر بيولنا مغنر زي تي مكة لما كان علي إذا شككت أصليت الظهر أم لا أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها فكذلك إذا شككت في ركعة منها anna alayya an ati biha hatta akuna ala yaqinin min ada'iha shi mai wannan maganar zai iya ce maka tunda abu ne sananne idan ina shakka na yi azahar ko ban yi azahar ba shine in je in yi azahar cikakkiya don in samu yaƙinin na yi azahar in ina shakkar na yi azahar ko ban yi azahar ba shine in je in yi alwala in yi sallar azahar cikakkiya wannan shi zai sa in samu yaƙinin na yi sallar azahar ya ce to haka nan in ina shakkar raka'a na yi ta ko ban yi ta ba to shine in yi ta ɗin shine zai fitar min da shakkar na yi ta wannan hujja ce mai ƙarfi ko la ilaha illallah to Allah sa ka karatun ya ƙare a nan shi ibn hazm abu muhammad shi a wajensa akwai hadisai guda biyu akwai hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abu sa'id al-khudri yana cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yana shakka a sallarsa falam yadri kam salla thalathan a thalathan am arba'an bai iya ganewa ba raka nawa yayi uku yayi ko hudu falyatrahi shakka wal yabni ala mastaiqan annabi yace ya watsar da shakkar ya gina akan abin da yake da yaqini sannan yayi sujjada biyu qabla an yusallim yayi sujjada biyu kafin sallama fa in kana salla khamsan shafa'na lahu salatahu idan ya yi sallaci biyar ne sujjidar biyu nan sai su zama sun maida sa shafa'i kaga sun zama da raka'a ta biyar da sujjada biyu sun zama a matsayin raka'a biyu kaga ya samu nafila wa in kana salla in kuma ya cika sallarsa itmaman li arba'in in bata cika ba sai wannan raka'a ɗayan ta cika masa raka'a ɗayan da ya ƙara ta cika masa sallarsa wannan sujjada bin kuma kana ta targhiman lishaitan sai su zamo aba ababan turmusa hancin shaidan a ƙasa to sai ya ce wannan hadisin na wannan hadisin na abu sa'id al-khudri shi zai fassara hadisin abdullahi dan mas'ud saboda haka abinda ake nufi a taharri a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud shine ya jefar da shakkar wanda ai shine ba shafi'iyya ba shi maza shafi'iyya ba shine shafi'iyya ai ba ba bambanci shi ya ce wannan shi zai fassara wancan amma ku kula hadisin abu ibnu mas'ud hadisin ibnu mas'ud abin da ya faɗa sujjada ce kabli ko ba'di wannan kuma hadisin na abu sa'id al-khudri wanda sujjada ya faɗa kabli kaga ashe da bambanci saboda ka fassara wannan hadisi da wancan akwai daru ba za su yi ba saboda haka kowanne yana magana yana maganar abin nan ɗinsa wasu daga cikin malamai suka ce at-taharri liman i'tarahu shakku marratan ba'da ukhra fa yabni ala ghalabati dhannihi mutumin da yake shakka ba ɗaya ba ba biyu ba wato wanda shakka ta aura kamar da a cikin littafin maliki ake faɗa maka wanda shakka ta aura to shine zai gina akan galabatun zanni wanda yake yawan shakka to shi zai rika ginawa akan abin da ya fi rinjaye a zuciyarsa amma wanda shakka ta aure shi ba to zai gina ne akan yaƙini zai koma ƙasa ne wato zai rage ne an fahimci wannan bambancin nasu su su sun ba da damar ka gina akan galabatu shak galabatu amma idan ya kasance shakka ta aure ka imamu ahmad abinda yake mashuri a mazhabar Imam ahmad yana cewa taharri shi wannan kirdado din yana da alaka ne ga liman wato ya takaita ne ga liman Shi ne zai gina akan abin da ya firin jaye a zatansa amma shi mu da'iman zai gina akan yaƙini ne wato zai rage ne amma liman shi yake da damar ya yi ijtihadi ya gane cewa ukun ce ko hudun ce ya yi gini akan abin da ya rinjaye a kansa wannan shine mashhuri a mazhabar imam ahmad wa illa mazhabar imam ahmad yana da maganganu wata magana ta yi daidai da ta shafi'iya wata magana ta yi daidai da ta ahnaf abu hanifa ra'ayin abu hanifa shi yana ganin idan a karan farko ka fara shakka wato ba ɗabi'ar ka bace ka yi shakka a karan farko sai ka fara shakka to sai ka sake sallah gaba ɗaya wannan sallah ka soke ta in a farko ne in ko ba a farko ba ne ka saba ka kan yi shakka to sai ka gina a kan mafi girman zatanka idan kuma baka iya tabbatarwa ba to sai ka koma ga yaƙini an banci maganarsa in a karan farko ne kai baka taba yin shakka irin wannan ba sai a yau kana sallah kawai sai kai to kana samun shakka to rusa sallar ka dawo farko <coughs> idan kuma ka saba irin wannan kwakwalwarka ta saba maka wannan abin nan din to shikenan sai kai gini akan mafi rinjayen zatanka idan kuma a'a duk zatan naka ya zama 50-50 uku din 50 hudu din 50 to sai ka dawo uku wannan shine mazhabar abu hanifa ibn munzir ya gaya mana cewa ashabun ra'ayi su ne abu hanifa yake cewa idza salla fasaha fi salatihi falam yadri a thalathan salla am arba'an wa zalika awwalu ma saha idan yayi rabkanwa a sallarsa bai sani ba uku yayi ko hudu kuma shine farkon rabkanwarsa qala alaihi an yastaqbila as-salat yace to ya dawo farko ya sake sallah fa in ke zalika ghayra marratin taharra sawab idan kuma abin ya faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba sai ya rika kirdadan daidai fa in kana akbara ra'ayihi annahu qad atamma madha ala salatihi idan mafi rinjayen tunaninsa cewa raka'a hudu yayi kawai ya ci gaba da sallarsa haka wa in kana akbara ra'ayihi annahu salla thalathan in kuma ya fi rinjaye da cewa uku ce A tammar rabi'a sai ya cika shi ta hudu thumma tashahad, sannan yayi tahiya thumma yusallim sannan ya sallama wa yasjudu sajdatay sahwi wannan shine ra'ayin Abu Hanifa Ibn Hibban a cikin sahihinsa cikin abin sahih Ibn Hibban yake cewa ya tawahamu man lam yuhkim sina'at al-akhbar ya ce wanda bai kware ba a cikin harkar hadisai zai iya kawo wani wahami a rikikan kwakwalwarsa na iya rikicewa anna taharri fi salati wal bina'i ala yaqin wahid yace da da taharri <coughs> kirdado da kuma gini akan yaqini abu ɗaya ne wannan shine abinda ibnu hazm yayi shine kuma abinda eh, shafi'iyya suka yi yace walaisa kazalika abin ba haka yake ba li'anna at-tahri huwa an yashukka al-mar'a fi salati fala yadri ma salla mutun yayi shakka a sallarsa bai sani ba nawa ya sallata fa idza kana kadhalika alaihi an yataharra as-sawab in yazan haka ne bai san nawa ya sallata ba to sai ya ji daidai wal yabni ala al-aghlab indahu sai ya gini akan abin da ya firin jayi a wajensa wa yasjudu sajdatai sawi da salami sai ya sujjada sawi bayan sallama kamar yadda ya zo a hadisin ibnu mas'ud wannan hadisin da muke magana a kansa ya ce walbina'u bina'u alal yaqini shi kuma gini akan Shi ne mutum yayi shakka a raka'a bin raka'a biye ko uku ko uku yi ko hudu ya ce to in haka ne sai ya yi gini akan yaƙini ya ɗauki mafi karanci ya ƙare shi sallarsa sannan ya yi yayi da sahu qabla salami wannan shi ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri qabla salami wannan shakka yake 50-50 in an ce shakka 50-50 ukun 50 hudun 50 to sai ya dawo uku can kuma 70% yana jin cewa hudu ya yi ah, abinnan 30% shine yake zaton uku ya yi to sai ya batta a hudunta tunda ya firin jayar da wannan janibin in ya so sai a ba'adi wannan bai fi hada hadisan duka ba ka haɗa hadisan duka kuma kowanne ka aiki da shi a mahallinsa amma in ka ɗauki maganar su ibn hazm to za ka gwama hadisan kuma za ka yanke wani abu cikin hadisan ba ka yi aiki da shi ba tun da kaga abin da sujudul kabli wannan sujudul ba'adi kaga dole daidai za ka yi ba ka haɗa biyu ba ba ka yi kabli ba ko yi ba'di dole ɗaya za ka yi kaga sai ka yaki ce wani abu na hadisi amma in ka ɗauki hadisin a haka to za ka ɗauki kowanne ka yi aiki da shi a bigiransa wannan magana ita ce tafi inganci akwai maganar abubakar ibn munzir da ya ƙara faɗaɗa zance a kan wannan insha allahu a darasi na gaba kafin mu shiga hadisi na gaba za mu karkare ita wannan matsala. ɗin abin da muka yi daidai allah ya ba mu lada na kuskure allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh